واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطئ الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau alhamis 18 ga watan ramadan hijira na da shekara 432 daidai da sha takwas ga watan takwas shekara ta dubu biyu da goma sha ɗaya mun yi bayani a fassaran aya ta ɗari da sittin ta suratu ali imran cewa akwai wasu mutane waɗanda allah tabaraka wa ta'ala zai fallashe su a ranar tashin kiyama akwai mutanen da a ranar tashin kiyama Allah subhanahu wa ta'ala yake fallasan su yana tona asirinsu a azan Allah wa ajarana min zalika kashi na farko na waɗannan mutane wato su ne mutanen da suke ɓoye wani abu na dukiyar ganima kafin a raba ta bayan an gama yaƙi an sami dukiya ya kasance mutum ya yi amfani da wani sashi na wannan dukiyan gabanin a yi rabonta wanda duk yake da wannan hali yana cikin waɗanda Allah tabaraka wa ta'ala yake tona asirinsu ya fallashe su a filin hisabi hakanan mutumin da yake satan dukiyar hukuma ya surukuna malal hukuma au ayya malin ya tawallaunahu kowace dukiya aka baka ajiya ya zamanto dukiyan nan tana hannunka idan mutum ya ci wannan dukiya to yana cikin mutanen da Allah maɗaukaki zai tona a sunansu a filin hisabi kashi na biyu su ne kafirai da munafikai wa kullu zamin ya alamu masirahu kowane kafiri da munafiki da azalimi wato kafin Allah maɗaukaki ya tura shi ainihin makomarsa wannan mutumin sai Allah tabaraka wa ta'ala ya fallashe shi ga duniya dukkan wani kafiri haka nan munafiki ko kuma wani azalimi mutum na uku shine malami da ke umarni a aikata abu mai kyau amma shi baya aikata wannan abin al'amiru bil ma'arufi wala ya atihi yana umurtan mutane su aikata wani abu mai kyau amma kuma shi baya aikata wannan abin wannahi anil munkari wa yaf'aluhu yana hana mutane aikata mummunan aiki alhali shi yana aikatawa nas'alullaha salamata wal afiya duk malamin da yake umarni a aikata alkhairi alhali shi baya yi ko kuwa yana hana mutane aikata mummunan aiki alhali bai bari ba matukar ba rauni ba ne irin na dan adam domin akwai rauni wanda mutum yana iya ba da uzuri a dalilinsa kamar misali yana kokari wajen tashi cikin dare ya yayi nafila a biyu amma yana cewa mutane ku yi nafila a goma sha ɗaya sai kaga babu laifi domin yana umurta mutane da aikata alkhairi din kuma shi ma yana kamantawa a lokacin da yake cewa jama'a ku bar sabon Allah yana iya ƙoƙarinsa wajen barin sabon Allah to matukar mutum yana umurtar mutane su aikata abu mai kyau wala ya ati wannahi anil munkari wa yaf'aluhu shi baya aikata alherin kuma yana hana mutane aikata mummuna aiki bai bari ba yana cikin mutanen da Allah zai fallashe su a filin hisabi Allah shi kare mu kashi da hudu kullu fajirin dukkan wani mutumin banza wanda zai buya ya saba ma Allah tabaraka wa ta'ala za ka ce to ai kusan kowa ya shiga kenan don duk mutane suna sabon Allah ba haka ba ne mutumin da yake sabon Allah baya nadama baya ma sha'awar ya tuba ya bar aikata wannan laifin wannan shi ake ce mafajiri fajiri shi ne mutumin da yake sabon Allah yana jin daɗin yana saɓa mishi baya takaicin yana sabon Allah duk da cewa musulmi ne kuma baya nadama don haka a zuciyarsa ba shi da aniyar ya tuba ya bar wannan sabon Allah har mutuwa ta cin masa idan mutuwa ta same shi a wannan hali to wannan mutumin yana cikin waɗanda Allah zai fallashe su a filin hisabi kafin wato ya tafi ga makomarsa sannan mutum na biyar shine mutumin da yake aikata abu don mutane su yaba baya yi don neman yardan Allah allazi ya'malu amala salihi biduni niyatin hasana yana ayyuka na kwarai amma ba shi da kyakkyawan niyya ba abin mamaki bane ka samu yana wa'azi amma wa'azin da yake yi ba wai yana yi ne saboda kusantar Allah ko kuma don neman yardan Allah ba ba mamaki yana da wasu layu da yake son ya sayar yana ganin in bai hada da wa'azi ba jama'a ba za su saurare shi ba don haka sai ya sa wa'azin nan shi ne kamar abin tallansa sai ya gama sannan ya sayar da kayan da ke gaban shi da wanda zai yi aiki na karantar da al'umma saboda neman yardan mutane da wanda zai yi aiki na karantar da al'umma saboda neman ya yi suna duk mutumin da ya zamanto a zuciyarsa akwai wata manufa ba ta neman yardan Allah ba saboda aikin da yake gabatarwa na alkhairi to wannan mutumin ba shi da rabo akan wannan aikin a ranar tashin kiyama don haka almura'i mutumin da yake aiki don jama'a su gani wannan mutumin yana cikin waɗanda ke asaran ayyukansu a ranar tashin kiyama yana cikin mutanen da Allah ke tonon asirinsu a duniya kana karantar da mutane jama'a sun sani kai malami ne alhali a zuciyarka ba wai karantarwan ne manufarka ba ƙoƙari kake a ce a garin an san ko a duniya an sanka wallahi mutum baya tafiya makomarsa ta wuta sai Allah tabaraka wa ta'ala ya fallashi al'amarinsa ga duniya a ranar tashin kiyama Allah zai ce ga malam wani duk karatun da yake muku ba don Allah ba ne nas'alullah salamata wal afiya mutum na shida shine mace amana Allah shi kare mu sayufdahu ala ru'usil khalaiqi yawmal qiyamah duk mai cin amana Allah matsaukaki zai fallashe shi a filin hisabi domin galibi ita amana a boye ake cinta to shi ku Allah sai ya tona asirin bawa an baka amana kaci a boye to a ranar tashin kiyama Allah zai sanar da duniya mutum na bakwai wanda Allah zai fallashe shi man uzilla indahu mu'minun falam yansurhu wanda ya yi watsi da ɗan uwansa musulmi yana jin yana kururuwa a kawo min ɗauki ya ƙi ba shi gudunmawa ka san musulmi ɗan uwanka yana buƙatar taimako ka ƙi ba shi yana cikin wani hali wanda yake buƙatar ‘yan uwa musulmai su ba shi agaji ka ji ka sani kuma za ka iya bada wannan taimakon ka ƙi ba shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mai wannan hali yana cikin mutanen da Allah yake fallasan su a filin hisabi akwai hadisin da ke cikin musnadul imami ahmad hadisin sahal bin sa'adin as-sa'idi radiyallahu anhu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man uzilla indahu mu'minun duk wanda aka kaskanta musulmi kusa da shi falam yansurhu bai taimaka masa ba wa huwa yaqdiru ala an yansurahu kuma zai iya bashi wannan taimako azallahu Allah ala ru'usil khalaiqi yawmal qiyamah wannan mutumin Allah zai kunyata shi Allah zai kaskanta shi a bisa kawunan halittu a ranar tashin kiyama ka ji dan uwanka musulmi yana neman taimako ka ki bashi to a ranar tashin kiyama babu shakka Allah zai kunyata ka wannan hadisi riwaya ce ta al Ahmad bin Hanbal duk da cewa hadisin yana da rauni ka duba silsilatul ahadith ad-da'ifa wal mawdu'a na Muhammad Nasiruddin al-Albani hadisi na 2402 hadisin yana da rauni amma al-Imam al-Munawi yana sharhi a kansa yana cewa man uzilla annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda aka wulakanta musulmi a kusa da shi wannan yana cikin faidul qadir na shida shafi na 46 sharhin wannan hadisin man uzilla indahu mu'minun falam yansurhu wa huwa yaqdiru ala an yansurahu azallahu Allahu ala ru'usil khalaiqi yawm al-qiyamah wanda aka wulakanta musulmi a kusa da shi ya san zai iya ba mu wannan musulmin taimako ya ki ba shi wannan taimakon to a ranar tashin kiyama Allah zai kaskanta wannan musulmin da ya ki ba mu dan uwansa taimako akan wato halittun Allah gaba ɗayansu ala ru'usil khala'iqi mutane suna gani al-imam al-munawi yayi sharhin hadisin duk da cewa hadisin yana da rauni amma ma'anar hadisin ta inganta ma'anar hadisin ta dace da wasu hadisan annabi muhammad ya ce man uzilla bilbina ilil majhul indahu duk wanda aka kaskanta wani musulmi kowaye aka wulaƙanta musulmi a kusa da kai makwabcinka ne a mota kuke tafiya tare ya zamanto dan uwanka yana bukatan taimako kaji kasari bi hadaratihi aw bi ilmihi gidanka gana ka gana shi kana ji yana kururuwa ku kawo min ɗauki ku bani taimako ka ƙi bashi taimako wato alaman zalamahu ga wani wanda ya zo zai cuce shi babu mamaki ɓarawo ya shigo gidansa ya fi ƙarfinsa yana neman taimakonka kamar yadda muke zama a wannan zamani kana jin ɗan uwanka yana kururuwa makwabcinka sai ka ce wannan bai shafe mu ba subhanallah hadisin yana sunan ibn maja kitabul fitan babul amru bil ma'ruf wan nahyi munkar hadisi na dubu hudu da goma jabir bin abdullahi al-ansari yana ba da wani labari ya ce lamma raja ila rasulillahi muhajiratul bahari lokacin da sahabban annabi sallallahu alaihi waɗanda aka tura su suka yi hijira ƙasar habasha kasan sahabbai sun tafi hijira sun yi hijira zuwa kasar abisiniya tun lokacin da manzon Allah yake garin makka gabanin annabi sallallahu alaihi wasallam ya hijira zuwa madina to ana nan har dai aka kai lokacin da manzon Allah ya koma madina shi kansa sai ga waɗancan sahabban nashi waɗanda suka yi hijira zuwa ethiopia abisiniya habasha sai gashi sun dawo inda jabir bin abdullah shi jabir yana cikin musulman madina yana ba da labari a lokacin da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda suka hijira zuwa habasha suka dawo daga hijira manzon Allah yana zaune da su sai ya ce musu ala tuhaddisuni bi a'aji bi ma ra'aytum bi ardil habasha ba za ku bani labari abun mamaki da kuka gani a ƙasar habasha ba wajen da kuka yi gudun hijira annabi sallallahu alaihi wasallam yana so sahabban shi su ba shi labarin abun mamaki da suka gani a kasar habasha yawan shekarun da suka yi a can suna gudun hijira kala fitiyatun minhu akwai wasu matasa daga cikin sahabban manzon Allah sai suka ce bala ya rasulullah za mu baka labari baina na hannu julusun wata rana muna zaune mun tafi habasha wata lokacin da muke gudun hijira a kasar habasha muna zaune marar bina a min ajaiz rahabinihim sai ga wata tsohuwa ta zo wucewa wannan tsohuwan kirista ce tana cikin tsofin wato masu bauta na kiristoci na wannan kasan ba malamai ba wato ita wannan tsohuwar tana cikin matan da suka killace kawunansu saboda ibada don su bauta ma Allah kawai to ita wannan mata tsohuwa ce tukub ta zo wucewa ta hamilu ala ra'asiha qullatun min ma'in tahmilu ala ra'siha qullatan min ma'in tana dauke da tulun ruwa a kanta wato ta tafi ta ɗebo ruwa famarrat bi fatan minhum tazo mu muna zaune muna kallo wannan tsohuwa tazo wucewa ga wasu kuma matasa sai wani saurayi faja ala ihda ya daihi bai na faiha wannan tsohuwan tana dan wucewa wannan saurayin sai daka sai ya sa hannun shi daidai tsakiyar kafadunta ta baya sun a sai ya hankada tsohuwan fakarrat ala rukubatiha wannan tsohuwan sai ta fadi ta durkusa akan gwiwanta fankasarat kullataha fankasarat kullatuha sai tulun nan ya fashe ruwan ya zube falammar fa'ad lokacin da wannan tsohuwa ta daga kanta iltafatat ilaihi sai ta waiga ta kalli wannan yaro yaro ne dan karami ya hankada wannan tsohuwan sai da ta faɗi faƙala sai ta ce masa saufa ta'alamu ya gudar da sannu za ka sani ya kai maci amana idza ba Allahu kursiya lokacin da Allah ya saukar da kujeransa wa jama'al awwalina wal akhirina kuma Allah ya tara mutanen farko da mutanen ƙarshe wata kallamatil aidi wal arjulu ranan da hannuwan 'yan adam suke iya magana kafafunsu ma suna magana bima kanu abin abinda mutum ya aikata hannunsa ya faɗa kafansa ma ta faɗa fasaufa ta'alamu a wannan rana ne za ka sani kai amri wa amurka yaya tsakanina da kai zai kasance inda ku a gaban Allah gadan gobe ranar tashin kiyama wannan tsohuwa ta gaya ma wannan yaro kuma tsohuwar kirista ce tana cikin ma matan da suka killace kawunansu saboda bautan Allah kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambayi waɗannan sahabban nashi waɗanda suka yi hijira zuwa habasha ku bani labarin abu mafi ban mamaki wanda kuka gani a ƙasan habasha samari daga cikin masu hijiran nan su suka ba wa manzon Allah wannan labari suka ce ya rasulullah muna zaune aka yi wannan abin a ƙasar habasha ga abin da wannan tsohuwa ta faɗa suna gama gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ta faɗi gaskiya tsohuwar nan ta faɗi gaskiya kaga manzon Allah ya gaskanta maganar da tsohuwa ta kirista ta faɗa saboda maganar ta dace da gaskiya yanda abu ke cikin alkur'ani yanda kuma abun yake cikin hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sau biyu yana faɗa sadakat ta faɗi gaskiya ta faɗi gaskiya sai manzon Allah ya yi tambaya kaifa yuqaddisu Allahu ummatan la yu'khazu li min shadidihim ta yaya Allah zai tsarkake al'umman da mai ƙarfi baya ƙwatan ma mai rauni hakkinsa wannan al'umma ya za a yi ta samu tsarki wato shi annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da suka ba shi labari ga abin da ya auku a gabanmu manzon Allah ya gaskanta ta abinda tsohuwan nan ta faɗa gaskiya ne duk wanda ya yi zalunci a ranar tashin kiyama zai sani zai san cewa akwai wanda ya fi ƙarfinsa. akwai wanda ya gagare shi sai kuma ya masa azaba wannan gaskiya ne bayanin yana cikin alkur'ani kuma yana cikin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam amma abinda manzon Allah ke tambaya akai mutanen ƙasar habasha akwai rauni tattare da su idan za a kai ga samun tsohuwan da za a wulakanta ta haka wani bai karban mata hakkinta ba nan take wannan al'umma ba za ta samu tsarki ba wata shine manzo Allah yake tambaya kaifa yuqaddisu Allahu ummatan ta yaya Allah zai tsarkake al'umma la yu'khadhu li da'ifihim min shadidihim al'umman da mai karfi baya kwatar mu mai rauni hakkinsa idan aka ce muku mun kai lokacin da za mu zauna kana jin makwabcinka yana neman taimako ba za ka ba shi ba to ka kuka da kanka domin kuwa muna cikin bala'i dalili domin fitinan da ta samu wannan makwabcin naka za ta iso gare ka a ne mazan Allah yake cewa duka al'umman da ya zamanto mai karfi baya kwatar mu mai rauni hakkinsa wannan al'umma ba ta tsarkaka wato kenan bala'i yana hawan al'umman gaba ɗayanta manzon Allah ya karantar da mu taimaka wa masu rauni ta hadisai kamar guda biyu na ɗaya hadisin mus'ab bin sa'ad bin abi waqasin annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa hal tunsaruna wa turzaquna illa bi du'afaikum manzon Allah yana ce masahabbansa kun san dalilin da yasa kuke samun arziki kun san dalilin da yasa in an tafi yaƙi ma kuke cin nasara saboda masu rauni cikin ku waɗanda ba su da kuɗi mai yawa waɗanda ba su da ƙarfi mai yawa waɗanda ba su da gata mai yawa masu raunin nan a dalilin su ne Allah yake ba ku arziki masu raunin nan a dalilin su ne idan kun tafi yaki ma Allah yake ba ku nasara wannan yasa al-Imam bukhari ya kawo hadisin nan lokacin da al-Imam bukhari ya kawo hadisin in ka duba sahihul Bukhari kitabul jihad da zai yi babi babin da ya saka wannan hadisin sai al-Imam al-Bukhari yace babu manista ana bi bu'afa'i was salihin fil harbi idan zaka tafi yaki in kana da hikima ba masu ƙarfi da makamai zaka nemo ba in kana da hikima ka nemo masu raunin garin ka tara ku tafi yakin in ji al-Imam al-Bukhari domin nasaran da Allah yake ba mu bayansa baya ba mu bayi nasara saboda masu karfi yana ba mu bayi nasara ne saboda tausayin gajiyayyu da kuma talakawa da ke cikinsu wannan dalili yasa annabi sallallahu alaihi wasallam duk sa'ilin da za a tafi yaki baya mai da hankali akan masu ƙarfi kadai yana duba hatta waɗanda ake ganin ba su da ƙarfi da kuma gajiyayyu waɗannan duk tafiya ake tare da su al-imam al-bukhari yace idan kana neman taimakon Allah to hada da masu rauni kuma gaskiya ne saboda wannan hadisin na annabi sallallahu alaihi wasallam hal tunsaruna wa turzaquna illa bi du'afaikum shin ana ba ku arziki ne in ba a dalilin masu raunin nan ba ana ba ku taimako ne in ba a dalilin masu raunin nan ba in kana da bukata wajen Allah taimaka ma talakawa kaga aiki da cikawa kana da bukata wajen Allah sai ga wani mai rauni ka bashi taimako ka gani a dalilin ka tausaya wa mai rauni sai shi kuma Allah mai ƙarfi ya tausaya maka dama abinda ka'ida ta karantar da muke nan, Allah tabaraka wa ta'ala baya jin kai sai ga waɗanda suke jin kai idan kana bukatan jin kan Allah to sai kai ma ka zamanto mai jin kai ka bayin Allah lokacin da kake neman taimakon Allah to ka tausaya ma bayinsa shi kuma Allah sai ya maka taimako ah, manzon Allah ya ce dalilin da yasa kuke samun arziki kenan kuma kuke samun nasaran Allah tabaraka wa ta'ala lafazin al-Imam an-Nasa'i annabi صلى الله عليه وسلم يتي إنما yansurullahu hadhihi al-umma Allah yana taimakon wannan al'umman ne kawai bi da'ifiha saboda masu rauni wa bi da'awatihim kuma saboda addu'an da masu rauni suke yi wa salatihim da sallar da masu rauni suke yi wa ikhlasihim da tsarkakan ibada ta masu rauni da dama mutane sukan ɗauka manyan yau su ne manyan gobe wallahi ba abin haka yake ba a wajen Allah manyan yau su ne ƙanana a ranar tashin kiyama shi kuma Allah al'amarinsa kenan ƙananan yau su ne manya a ranar tashin kiyama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce hatta zaman duniyar kanta duniyar abin da ya zaunar da ita wallahi saboda addu'an talakawa masu rauni sallar ba ta manyan mutane ba ta talakawan ikhlasi ba ta manyan mutane ba ta ƙananan nan a dalilin su ne Allah madaukaki ya bar duniya in ji annabi Muhammad inna ma yansurullahu hazihi al-umma in kaga taimako ga al'ummar musulmai wannan taimako an same ta ne saboda masu rauni in ka lura shi dan adam a koda yaushe ya samu dukiya da dafan darewa yake innal insana la yatgha an ra'ahu shi dan adam yana fanɗarewa ya ketare dokan Allah da zaran ya ga yana da dukiya haka kuma dan adam yakan ci zali amma baya cin zalin nan sai lokacin da ya tabbata yana da ƙarfi haka ne ko rago yana cin zali to don haka yasa rago ke tafiya aljanna mai ƙarfin tsiya kuma ya tafi wuta ya zamanto talaka ya tafi aljanna mai dukiya kuma ya tafi wuta saboda ka da dukiyan bare ma ka saba ma Allah na'am akwai sabon Allah wanda shi kansa talakan yana iya yi kuma ya tafi ga azabar Allah tabaraka wata'ala amma abinda hadisan manzon Allah suka gwada mana annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inni la akhafu alaikumul faqr ba na jin tsoron cewa talauci komi yawansa zai kai ku wuta a ranar tashin kiyama manzon Allah yake ban wannan tunani wa inna ma akhsha alaikumul gina abinda nake ji muku tsoron sa shine arziki dukiya tana kai mutum wuta manzon Allah ya amma talauci ba na tunanin yana kai mutum wuta wato kenan mutum da talauci yana iya samun aljanna amma mutum da arziki ya samu aljanna sai rahamar Allah aiki ne mai wahalan gaske saboda haka manzon Allah yake cewa inna ma yansurullahu hadhihi al-umma Allah yana taimakon wannan al'ummar ne bi da'ifiha dan masu raunin nan in aka ce masu rauni ko da karfi kake da shi in kaga mara karfi za a cuce shi kamata yayi kai amfani da karfinka ka kare wannan mara karfe. annabi sallallahu alaihi wasallam ya gwada mana cewa mu taimaka ma yan uwa masu rauni ta wannan hadisin riwaya ta Mus'ab bin Sa'ad bin Abi Waqqas kashi na biyu shine hadisin Abu Darda'i Allah shi kara masa yarda manzon Allah yace abhuni du'afa fa innakum innama turzaquna wa tunsaruna bi du'afaikum hadisin yana sahihul bukhari kitabul jihadi babu man ista'ana بالضعفاء والصالحين في الحرب وفي سنن أبي داود كتاب الجهاد باب في الانتصار برزل الخيل والضعفاء hakanan sunan tirmizi sunan ibn maja sunan nasa'i wannan hadisin ya tabbata ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam mazan Allah yana cewa in kana nema na ina za ka same ni annabi ya ce dubi inda talakawa suke kana neman inda za ka same ni ko da a filin hisabi ne ina manzon Allah yake to ina tarin talakawa je ka shiga za ka same shi a gurin don haka isa duk sa'ilin da Allah ya turo annabin Allah talakawa ke fara bin shi don ba su da komai dama bare a musu barazana zan kwace dukiyan in baka bashi ba to dama shi bai da dukiyan zan kwace mukamin dagaci da na baka to dama can bai da ma mukamin talaka ne shi ba abin da ya aje don haka da ya ga gaskiya sai ya dauka wannan dalili yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ibguni fi bu'afa ku neme ni a cikin talakawa masu rauni ku neme ni uh, ibguni bu'afa wata riwayar ya ce ku nemo min talakawan nan kamar yana nufin in ka yi wa'azi wato inda za ka yi wa jama'a wa'azi masu ɗaukan magana in dai ta annabi ce akasarin masu ɗaukanta abu fa'u masu rauni ne masu ƙarfi ba su ɗaukanta in ji annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai wanda allah tabaraka wata'ala ya masa rahama allah ka samu cikin rahamarka akwai hadisin jabir da abu talha sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin yana sunan abi dawud kitabul adab babu man radda an gaiba hadisi na 4884 annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma min imri'in yakhzulu imra'an musliman fi mawdi'in tuntahaku fihi hurmatuhu babu wani musulmin da zai yi watsi da ɗan uwansa musulmi a wani waje wanda ɗan uwansa musulmi ake cin mutuncinsa ana wulaƙanta shi ya kasance musulmin nan yi watsi da shi ya ki bashi taimako wa yuntaqasu fihi min irdihi illa khazalahu Allahu fi mawdi'in face Allah zai kawo ranar da shi ma wannan musulmin zai samu kansa a cikin wani yanayi yuhibbu fihi nusratahu yana bukatan taimakon wancan dan uwa musulmin kuma sannan Allah ba zai ba shi taimakon ba duk musulmin da ya ji dan uwansa musulmi ana wulakanta shi ana cin mutuncinsa yana da halin ya taimaka mishi ya ki bashi taimako annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to wannan musulmi ba ma lahira ba a nan duniya kafin ya mutu sai ya samu kanshi a cikin wani yanayi da zai nemi taimakon bayan Allah kuma babu mai bashi wato kenan daga duniya kenan kafin a je kiyama don haka in muna da hankali da zaran wani abu ya taba dan uwa musulmi to ya taba mu gaba ɗaya idan muka kyale ai wane abin da ya faru da shi shi kadai ne to gobe kanmu zai dawo in ji annabi sallallahu alaihi wasallam kuma zamu nemi taimakon a wannan lokaci kuma ba za mu samu ba saboda dan uwa ya shiga wani hali wanda yake bukatar taimako ba mu ba shi ba yanzu mu muna cikin wani hali irin wancan muna neman taimakon ba za mu samu ba manzon Allah ya ce wa ma min imri'in yansuru musliman fi mawdi'in yuntaqasu fihi min irdihi wa yuntahaku fihi min hurmatihi kaga dan uwanka musulmi yana neman ɗauki sai ka bashi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce illa nasarahu Allah fi mawtinin yuhibbu fihi nusratahu Allah zai baka taimako a lokacin da zaka shiga wani yanayi wanda kake bukatan taimakon Allah tabaraka wa ta'ala sai ka samu da zaran ka ce Allah taimaka min sai Allah ya baka taimakonsa saboda haka ga hadisai ne da yawa waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu matsayin yan uwantakan musulunci hadisin abdullahi bin amrin marfu'an al muslimu akhul muslim la يظلمه wa la ولا wa la دان musulmi dan uwan musulmi ne baya cutansa baya watsi da shi shine la ya khazuluhu baka watsi da dan uwa musulmi kaji yana neman taimako sai ka ki bashi wala ya haqiruhu sannan baya wulakanta shi wata riwayar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wala yuslimuhu musulmi baya danka musulmi dan uwansa ya danka shi ga makiyinsa wato kaji dan uwa yana neman taimako ku agaza min sai ka kyale baka ba da taimako ba kamar ka mika shi ne ga makiyan shi mazan Allah ya ce musulmin kwarai baya haka ka kwatanta da wannan zamani subhanallah kana jin makwabcinka wata fitina ta shigo masa yana neman taimako amma ka kasa fita ka duba sahihul bukhari kitabul adab babul باب الحسن wa والسخاء وما يكره من البخل ko fathul bari mujallad na goma shafi na 455 da sahihu muslim kitabu fada'il babun fi shaja'atin nabi sallallahu alaihi wasallam wato babun fi shaja'atin nabi har ma al al-bukhari yayi mababin tarjama fi ba'd al-abwab yana cewa babu mubadaratil imam inda al-faza anas anas bin malik ya bada labari kanan kana nabiyyu ahsanun nasi annabi ya kasance ya fi kowane mutum wato kyawun hali wa ajwadun nas ya fi kowane mutum kirki manzon Allah ya fi kowa kyan hali ya fi kowa kirki wa ashja'un nas kuma manzon Allah ya fi kowa jaruntaka annabi bashi da tsoron dan adam Anas bin Malik ya bada misali yace laqad fazi'a ahlul madinati zata laila wata rana a garin madina sai aka ji wata ƙara a cikin garin jama'a cikin dare suka ji kara me ya kamata su yi kaga su fita kenan ko an ji kara kamar a yanzu me za ka yi sai ka daɗa ƙulla ƙofanka wanda ya saba ma tarbiyyan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam lokacin da ka ji ƙaran bala'i a gari lokacin kake buɗe ƙofar gida wanda shine abin da sunnar manzon allah ta karantar da mu in ba haka ba to ko da yaƙi ne makiya suka san in mun kai hari cikin dare ba za su fito ba kwananku ya kare gida gida za a bi ku ana yankawa don haka lokacin ma da ya kamata da zaran kaji abin da ya faɗo gari na tashin hankali ka fito daga gida shine idan abin ya zo cikin dare da inda rani ne kafin ka fito dama jama'a sun riga sun iso ko amma da daddare fa kowa yana cikin gida anas bin malik ya ce da daddare a madina sai aka ji wata ƙara wacce ta razana duk mutanen gari fantalakan nasu mutane sai suka fito kowa ya buɗe kofar gida aka fito daga gidaje kibalar sauti an doshi inda ƙarin ya fito kaji fa zamanin manzon Allah su sun doshi inda ƙaran suka ji ta gabas ne to duk mutanen garin an fita an yi gabas in ji anas bin malik hadisin yana sahihul bukhari anas bin malik ya ce abin mamakin shine humun nabiyu sai ga annabi sun tafi mutanen gari sun doshi inda ƙara yake sai ga manzon Allah yana dawowa daga inda ƙarin yake shi har ya je ya gano menene yana dawowa duk garin aka tare ah, ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya aka yi har ka fita Eh, anas bin malik yace kad sabaka nasa ila ila sauti da karan karan na daukewa manzon Allah yana fitowa daga gidansa abinda ya faru annabi yana fitowa babu doki sai sai dokin Abu Talha uriyin dokin ma babu siddi a kan shi ya ce ma alaihi sirjin eh, babu siddi a kan dokin kuma dokin ma irin ragwagen eh, dawakai din na wanda ba shi da gudu manzon Allah ya zabura ya hau kan dokin babu abin da ke jikinsa banda takobi in ji anas bin maliki unuqihi sayfun ga takobi a wuyan annabi sallallahu alaihi wasallam ya hau kan wannan doki Allah ya sama wannan dokin albarka ya tsinke a guje sai da manzon Allah ya isa inda duk ake tamanin wannan sautin zai kai manzon Allah ya taras da babu komi sannan manzon Allah yana juyowa sai ga mutanen garin Madina sun taho manzon Allah yake ku dakata lam tura'u lam tura'u babu wani abin da zai razana ku mu koma gida karar ba ta mu bace wannan mai tsoro zai yi shi kada ya ce manzon Allah ya fi kowa can hali ya fi kowa kirki manzon Allah ya fi kowa jarumtaka don haka lokacin da ka ji fitina ta shigo gari ko ta samu dan uwa lokacin da ya kamata ka fito ka tari wannan fitina abinda sunna ta karantar da mu kenan shi yasa al-imam an-nawawi a sharhin hadisin sharhu sahihi muslim juzui na goma sha biyar shafi na sittin da takwas yake cewa fihi bayanu shaja'atihi wannan hadisin yana mana bayanin jarumtakar annabi muhammad min shiddati ajalatihi fil khuruji yanda yayi tsananin gaggawan fita ilal aduwi zuwa ga makiyan Allah qablan nasi kullihim kafin duk mutanen garin annabi ya fita bi haisu kashafa har ya fita ya je ya gano al'amarin wa har ma kuma ya dawo madina qabla usulin nasi kafin ma mutane su iso kafin mutane su fita har manzon Allah ya isa inda ake tambanin tashin hankali zai iso zai iso wurin manzon Allah ya isa ya ga babu komi ya dawo ya taras da mutane yake ce musu lam tura'u lam tura'u babu abin da zai tada hankalin ku ku koma gida wato wannan abin da muka ji ba na yaki bane a koma a koma manzon Allah ke gaya musu haka haka dan in ka duba littafin al'imam imam Ahmad bin hambal hadisin Asma'u bintu Yazid radiyallahu anha qala take cewa saboda haka ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar da mu kare dan uwa musulmi ba ma da jikinka ba hatta da harshenka da harshenka idan ka ga azzalimi zai cuci musulmi ka kare shi manzon Allah ya man zabba an irdi akhihi bil gaibi wanda ya kare mutuncin dan uwansa alhali dan uwan nashi baya gurin babu mamaki ana hira ana maganar wani mutum shi mutumin baya gurin sai aka ɗauko magana mara kyau ana ba da bakar shaida a kansa kai sai ka kare wannan mutumin manzon Allah ya ce raddallahu an wajhihi ko ko wancan riwaya manzon Allah ya ce kana haqqan ala Allah an yu'tikahu minan nar hakki ne ga Allah zai yanta wannan mutumin daga wutar jahannama ana gulman wani ko ana batanci ga wani kai kana gurin sai ka ce a'a ba gaskiya bane yaya za ka ce ba gaskiya ba ne in eh, kwarai ko kuna faɗan sharrinsa ne ko faɗi alherinsa mana ai mai yin kaza ne mai yin kaza ne mai yin kaza ne kaga ka kare mutumin shi baya gurin manzon Allah yace to hakki ne Allah zai yanta ka daga wutar jahannama don kawai ka kare dan uwa musulmi da harshe bare kuma wanda ya kare dan uwa musulmi da jikinsa wannan hadisi hadisin al-Imam Ahmad bin Hanbal ibn hajar al-asqalani ya ce hadisin yana da kyau muhammad nasiruddin al-albani ya ce hadisin ya inganta daga bakin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam man zabba an irdi akhihi bil ghaib kana haqqan ala allah an yu'tikahu minan nar akwai riwaya ta al-imam tirmizi hadisin abu darda'i ya zo da lafazin man radda an irdi akhihi raddallahu an wajhihi nar yawm al-qiyama duk wanda ya kare mutuncin dan uwansa musulmi Allah tabaraka wa ta'ala zai tunkuɗe wuta daga fuskar sa a ranar tashin kiyama wato kenan hatta tsaye wanda za a yi a filin hisabi zaka samu garkuwa raddallahu anka azabar nari yawmal qiyama Allah zai kare ka daga azabar wuta a ranar tashin kiyama a dalilin kawai ka kare mutuncin dan uwa musulmi hadisin yana cikin sunan uh, uh, sunan tirmizi da kuma al-musnad al-imam ahmad wa kitab at-tabrani al-mu'jam al-kabir hadisi ne wanda manyan malamai da dama sun ce ya tabbata daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam wannan yasa <clears throat> duka wani babi da ake magana akan matsala ta gulma to akan kawo waɗannan hadisai don a yi bayanin darajan musulmin da ya kare wani ɗan uwa da ake gulmarsa ka duba gayatul maram littafin hadisi na muhammad nasiru jinnul albani hadisi na 431 ko kuwa a targibu wa tarhib littafin al’imamul munzari yana mujallar na uku shafi 333 shi kansa al’imamul munzari da ke malamin hadisi ne ya ce hadisan nan suna da kyau ma'ana sun inganta wajen annabi sallallahu alaihi wasallam bisa ga wannan dalili kare musulmi da harshe da kare musulmi da jikinka waɗannan dukkan su wajibai ne malamai suka ce wanda ya ki ba ma ɗan uwansa musulmi wannan kariya to yana cikin mutanen da a ranar tashin kiyama Allah yake fallasan su kafin su tafi ga azabar Allah Allah shi kare mu mutum na takwas wanda ke samun fallasa a ranar tashin kiyama shine wanda baya adalci a gwamnatinsa Don mutumin da baya adalci a mulkinsa da wanda baya adalci a gidansa shi yasa aka ce wanda baya adalci tsakanin matansa kamar yadda hadisi ya zo cikin al imami ahmad uh, fi riwayati ashabi Sunan hadisin Abu huraira annabi sallallahu alaihi wasallam yace man kanat lahu imra'atani wanda ke da mata biyu wa mala ila ahdahuma ya karkata ma ɗaya daga cikin matan fil qasmi ta wajen rabo ja'a yawmal qiyamati wa shiqquhu idan zai zo a ranar tashin kiyama gefansa guda yana karkace ba shi da lafiya duk wanda ya ganshi ya san cewa wannan ba shi da adalci ba wai abin ya tsaya ga mai wanda baya adalci a gidansa ne ba ana magana ne akan wanda baya adalci a shugabancinsa shugaban da Allah tabaraka wa ta'ala zai bashi mulki sai ya zamanto yan uwansa ɗaya sani babu ruwansa da sauran jama'a wannan kaga bashi da adalci ba yanda za a yi tsira a filin hisabi kuma ba wai shugaba na ƙasa ake nufi ba duk mutumin da ya shugabanci wani abu idan aka same shi da rashin gaskiya wannan mutumin yana tare da fallasa a ranar tashin kiyama idan ma musulmi ne kenan in ka duba nasbun raya littafin hadisi wato fi takhriji ahadith al littafin hadisi uh, kitabun nikahi babul qasmi ya kawo hadisai da suka tattaro maganganu da aka yi game da matsayin adalci a tsakanin mata idan ka tara mata a gidanka to ka tabbata ka yi adalci al'imamu shafi'i in ka duba littafinsa al'ummu rahimahullahu ta'ala mujallar na biyar shafi na ɗari da goma al'imamu shafi'i ya ce dallat sunnatu rasulillah hadisin manzon Allah ya nuna mana wa ma alaihi awamu ulama'il musulmi haka nan fahimtar dukkan malaman musulmai wato hadisan manzon Allah sun nuna malamai na musulmai gaba daya a tsawon tarihi sun tabbatar ala annar rajula yuqassimu li nisa'ihi bi adadil ayyami wal layali duk wanda ya haɗa mata biyu mata uku mata hudu to ya tabbata ya raba kwanaki tsakaninsu wa anna alaihi an ya adila fi zalika kuma dole ne ka yi adalci a zaman da kake da waɗannan matan la annahu murakhasul lahu aw annahu yajuzu fi al'imamu shafi iya ce ba wai ana cewa ya kamata ba ne a'a wajibi ne duk mutumin da ya shugabanci wasu to dole ya yi adalci duk wanda ya haɗa mata biyu a gida ko uku ko hudu to dole ne ya yi adalci ta wajen rabon kwanaki a tsakaninsu ta wajen wato zaman da yake da su ya tabbata ya daidaita tsakaninsu in ji al'imamu shafi iya ce wannan in ka duba hadisan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam zaka tarar haka nan kuma kuma malaman sunna gaba ɗayansu wannan ita ce fahimtar su haka in ka duba littafin Ibn kudama al-mughni mujallar na bakwai shafin 229 Ibn kudama yana cewa wa laysa lirrajuli an yajma'a baina imra'atayhi fi maskanin wahidin ba daidai bane mutum ya hada mata biyu a gida guda gida daya ya kawo mata biyu ya sa a ciki bi riba kuma sai ya nemi yardan su wato halal ne ai hakan amma kafin yayin to sai ya nemi yardan su me dalili yace sagiran kana au kabiran li'anna alaihi ma bararan lima bainahuma min al'adawati wal gaira saboda akwai kishi a tsakanin mata akwai cutuwa a tsakanin zaman da za su yi don haka ya kamata ka nemi yardan su kafin ka hada su in sun ce mun yarda sai ka hada su a gida guda in sun ce ba mu yarda ba to dole sai ka raba saboda kada ɗaya ta cutu da irin abin da take gani tattare da ɗayan yana cewa amma matsala ta rabo tsakanin ma'aura ya ce hakki ne da ke tsakanin miji da matansa fa in ta bi zalika jaza li'anna anna al haqqa lahum falahum al musahama bi tarkihi matan suna iya cewa mun yarda babu rabo tsakaninmu mu don haka ɗakin wacce kaga dama ka shiga ka kwana idan matanka suka ce sun yarda da haka al ibn kudama ya ce shikenan saboda dama hakkin nasu ne an sun ce sun aje magana ta kare wanda baya adalci a shugabancinsa wannan mutumin yana cikin waɗanda Allah ke tona asirinsu ya fallashe su a ranar tashin kiyama nas'alullaha salamata wal afiya za mu ci gaba da tafsirin suratu Ali Imran daga aya ta 164 insha Allah Allah tabaraka wa ta'ala yace laqad manna Allahu 'alal mu'minin ta'ala ya ce laqad manna Allahu 'alal mu'minin lallai hakika Allah yayi falala mai yawa akan masu imani Allah mun gode maka Allah yana tabbatar mana ya mana alkhairi mai ɗimbin yawa don mu gane darajar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in ba asa fihim rasulan saboda ya aiko musu wani manzo wannan manzon min anfusihim daga cikin su kansu aka ciro shi ya tulo alaihim ayatihi yana karanta musu ayoyin Allah wa yuzakihim yana tsarkake su albarkacin ayoyin alqur'ani da hadisan annabi Muhammad yana tsarkake rayukan waɗanda suka yi imani da shi banda alqur'ani baka samun littafin da ke da wannan albarka littafin da ke iya canza mugu ya zama mutumin kirki wallahi babu wannan littafin in banda alkur'ani don haka duk inda mutum ya kai ga fanɗarewa wallahi akwai wa'azin da in yaji zai saduda dalili saboda albarkan da yake tare da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam mu'ujiza ta alkur'ani da kuma falala wanda allah tabaraka wa ta'ala ya zuba a cikinsa don haka in ana karanta alkur'ani sai ka ga mutanen banza suna ta gyaruwa mutumin banza ka ga ya shiryu ya zama mutumin kwarai sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam mutane na nan birjit waɗanda a zamanin da kafin musuluntarsu in aka baka tarihi ba ka ce su ne ba amma bayan musuluntansu sai suka zama wasu irin al'umma na daban Allah shi samu koyi da su Allah yana manzon Allah yana karantar da mu da alqur'ani yana tsarkake mana rayuka albarkacin alqur'ani wa yu'allimuhumul eh, kitaba wal hikma yana karantar da mu alqur'ani da hadisi wa in kanu min qablu kafin zuwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam su larabawa sun kasance lafi dalalin mubin lalle suna cikin wata bata mabayyaniya awalan ma asabatkum musibatun lokacin da aka gama yakin uhudu to annabi sallallahu alaihi wasallam sahabban na shiga sunan sun haɗu mutane iri-iri domin a lokacin akwai munafikai suna ciki akwai mutanen kwarai suna ciki bayan an gama yaƙi suka ce a'a anya wannan addinin gaskiya a ce mun tsaya gwabza yaƙi da kafirai su ci nasara a kanmu shine Allah ya ce aw lamma asabatkum musibatu lokacin da musiba ta same ku eh, kada asabtum mislaiha ku kun manta na daya kun musu irin wannan ta'adi a yakin badar wato kun manta a yakin badar ai ku kuka ci nasara kun kashe kafirai mutum saba'in an kama fursunoni to yanzu a yakin uhudu sai irin haka ya same ku sai kuka manta wancan alherin da Allah ya muku da yanzu kuna tuna wannan ne ya za a yi a ce kafiri ya ci nasara a kanku kuntum sai kuna cewa anna haza baya ga cewa Allah tabaraka wata'ala ya ninninka muku nasararsa ba lokaci guda ba shi yasa aka ce mislai ninki biyun wannan wato Allah tabaraka wata'ala yakin Uhudu ya kasance musulmai sun samu raunuka an samu jinya an samu asara mai yawa amma cikin yaƙe-yaƙen manzon Allah yaƙi nawa aka ci nasara suke da yawa an ci nasara yaƙin badar an ci nasara wancan yaƙi Allah ya ce sai kuna tambaya an na haza ta ina kuma ka kafiri ya samu nasara a kanmu ƙul eh, Allah ya ce ka ce musu huwa min indi anfusikum wannan dalilin nasaran ma ba daga wajen Allah bane a dalilin ku ne ku binciki halinku akwai abin da kuka yi don haka aikin ka shi ke sa ka kasa samun nasara amma in mutum ya tsaya a kan gaskiya wallahi babu kafirin da zai tinkare shi ya kai labari babu shi Allah tabaraka wata'ala ya ce huwa min indi anfusikum daga wurin ku ne daga jikin rayukan ku ne ku dubi halinku inna Allah ala kulli shay'in qadir sannan kuma kar ku manta Allah tabaraka wata'ala mai iko ne bisa dukkan komi Allah yana iya ba mu kafiran nasara akan kuɗin yana iya ba ku nasara akan kafirai wa ma asabakum yawmal taqal jama'an asabakum yawmal taqal jama'an abinda ya same ku a ranar da rundunoni guda biyu suka gwabza yaki abinda ya auku gare ku a lokacin da aka yi yakin badar fa bi isnillahi ku sani da izinin Allah abin ya same ku duk wanda ka ji an kashe shi yakin uhudu akwai izinin Allah duk wanda ka ji an kama shi fursuna a yakin uhudu akwai izinin Allah duk wanda ka ji ya samu rauni a yakin uhudu hatta shi kansa manzon Allah akwai izinin Allah in aka ce akwai izinin Allah wato tsari ne na Allah Allah tuni dama ya tsara abin zai auku ba wai ya ce abin ya auku ba وليعلم المؤمنين كما ya yi haka ne don ya san suwaye masu imani saboda haka yasa aka ce bari a gwada ku da yake sojojin annabi sallallahu alaihi wasallam sojoji ne sun tara mutanen kwarai akwai kuma mutanen banza ta ya za a yi a bambanta na kwarai da banza sai an tafi yaki ko ba dalilin kaɗai ba kenan wali ya alamar lazina na ladina nafaku kuma Allah ya yi haka ne don ya san waɗanda suka zama munafikai Allah ya yi haka don ya san masu imani kuma don ya san munafikai wakila lahum sai a ce musu ta'alu eh, qatilu fi sabilillah ku zo ku yaki a hanyar Allah a widfa'u ko kuma ku zo ku tunkuɗa yakin ma da yawan ku saboda yawan yawan mayaka shi ma kansa makami ne ko da a ce za a tafi yaki misali akwai gajiyayyu marasa lafiya waye sai aka ce ku zo duk mu tafi da aka zo yaki sai aka ce ai yakin nan an samu mutum dubu ɗari to yawan mutanen shi kansa makami ne idan abokin gaba da ya ji an ce sun zo da soja dubu ɗari sai gaban sai fadi ya san cewa kusan dubu hamsin dun ba su da lafiya gajiyayyu ne ba makami a wannan bai sani ba saboda haka Allah ya ce idan za a tafi yaƙi a kwashi mutane a tafi da su hatta mutanen banza har da mutanen banza duk a taru a tafi wannan shine abin da sunnar manzon Allah ta karanta. Allah tabaraka wata'ala yana cewa to lokacin da ake ce musu lokacin da za a tafi yaki ku zo mu je yaki ko da ba za ku yi yakin ba tun da ku munafikai ne ku zo mu je ya zamanto adadin naku ya a dalilin sa Allah ya tunku da yaki gare mu wato saboda mun tafi da yawa saboda yawan mu sai ya zamanto kafire sun ma fasa yakin sun koma kaga yawa din shi kansa makami ne saboda haka ku zo mu je a yaki da ku ko kuma ku tunku da yaki kalu sai su ce launa alamu qitalan lattaba'nakum a ah, mu ba mayaka ba ne to da mun iya yaki da zamu bi ku amma mu ba mu san ake yaki ba munafikai kenan zamanin manzon Allah suka ce a ah, ba za mu tafi yaki ba don gaskiya mu ba mu iya ba suka zauna a cikin gari hum lil kufri yawma idhin aqrabu minhum lil iman Allah yake to a ranan sun fi kusa da kafirci fiye da imani ah, wato sun fi kusa da kafirci fiye da imani saboda shi munafiki da'iman muzabzabi ne tsakanin imani da kafirci yake a ranar da suke faɗin wannan sun fi kusa da kafircin yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim suna faɗin ah, maganganun da azukatansu ba gaskiya bane wallahu a'lamu bima yaktumuna Allah shine mafi sanin abin da suke boyewa Allah قال قال الذين قالوا لاخوانهم وقعدوا waɗannan munafikai da suka ki zuwa yaƙi tare da annabi sallallahu alaihi wasallam bayan an gama yaƙin uhudu an dawo cikin madina sai suna gaya ma 'yan uwansu lokacin da ake hira ana magana ai wane ya rasu wane ya rasu a wannan yaki da aka tafi na uhudu an yi rashin mutane da yawa sai munafikan suna cewa lau a fa'una su waɗanda suka mutu a yakin nan da sun ji maganan kada su tafi makutilu da ba kashe su ba sun ƙi jin maganan mu ne mun ce kar kowa ya tafi sai suka bi muhammadu suka je aka yaki ne Allah ya ce ka gaya musu kul fadra'u an kumul mauta ku da kuka ki zuwa yakin saboda kuna ganin dabarar ku ce ba ku san mutuwa to ku tunkuɗe makawunan ku mutuwa ku zauna a duniya mu gani har abada ai ba zai yiwu ba saboda haka da wanda ya mutu a filin yaƙi da wanda ya mutu a gida duk da sun mutu fadra'u an anfusikum al in kuntum sadiqun ku tunkuɗe makawunan ku rayukan ku mutuwa in kun kasance masu gaskiya waɗannan ayoyi da muka karanta muna samun matsaloli guda biyu a cikin su na ɗaya Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa mana wata magana saboda amsa ga munafikai me yasa kafirai suka ci nasara a yakin uhudu Allah tabaraka wa ta'ala ya ce mu'minin waliya'lama allazina nafaqu Allah yayi haka ne saboda ya san masu imani kuma Allah yayi haka saboda ya san munafikai to shin Allah bai san masu imani bane kafin ranan ko kuwa mecece ma'anar wannan aya a ce alamal mu'mini me yasa Allah ya bada nasararsa ga kafirai aka gwabza yaƙi da annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya zamanto uh, sashin kafirai ne suka ci galaba eh, shine Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ya saka haka a yi yaƙi tsakanin musulmai da kafirai kuma har ma kafiran ya zamanto su ci nasara akan musulmai hikimar hakan Allah ya yi ne saboda ya san suwaye masu imani to anan Allah bai san masu imani bane sai bayan an gama yaƙi a bisa ga wannan dalili aka samu aqida ta al ba daidai ba bane ka ɗauka cewa Allah bai san wani abu ba sai abin ya auku sai eh, suna kafa hujja da wannan aya akan cewa kun ga Allah da kansa ya faɗa yana cewa yayi haka ne don ya san suwaye masu imani cikin sahabban Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suwaye munafikai kenan da can Allah bai san su ba sai bayan an gama yakin sannan Allah ya san masu imani cikin sahabban manzon Allah kuma a lokacin ne Allah ya san suwaye munafikai daga cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam a nan ibn al-usaimin ya yi bayani farai, yana da kyau mu samu littafin ibn al-usaimin sharhu al-arba'in nawawiyya ibn al-usaimin ya yi sharhan arba'una hadis na al-imam nawawi ka nemi wannan littafin nashi ka dubi hadisi na biyu inda ibn al-usaimin ya yi sharhin wannan hadisin yana magana game da ilimin Allah mecece aqidar ahlus sunna game da ilimin Allah tabaraka wa ta'ala domin akwai ayoyi a cikin alkur'ani waɗanda suke nuna mana cewa ilimin Allah al azali yana tare da shi tun fil azal tun asali bi ma'ana Allah ya riga ya san komi sannan akwai wasu ayoyi na alkur'ani waɗanda suke nuna cewa Allah yakan yi wani abu don ya sani kamar misali ayan da muka karanta din nan wal ya'lamal mu'minin Allah ya yi haka don ya san suwaye masu imani Allah ya yi haka don ya san suwaye munafikai eh, kenan wannan ilimin ba wancan bane ko <clears throat> me alaka su yana cewa aqidatu ahli sunna wal jama'a fi hadhihi al mas'ala game da ilimin Allah ya kawo hujjoji da dama don ya tabbatar maka cewa ilimin Allah wanda bayaninsa ya zo cikin alkur'ani kashi biyu ne wajibi ne ka san da haka wannan dalili yasa za ka samu ayoyin alkur'ani waɗanda suke maganar Allah ya yi haka don ya sani kamar ayoyin da muka karanta a yanzu wani ya alaman mumini Allah ya ya sa an yi yaƙi tsakanin kafirai da annabi sallallahu alaihi wasallam don me don ya san suwaye musulman gaskiya cikin sahabban manzon Allah Allah ya yi don ya san suwaye munafikai kenan Allah bai san su balla Allah ya sani tuntuni amma kuma akwai wani sanin da yake aukuwa a lokacin da wannan abin ke faruwa don haka ilimin Allah sai ya to guda biyu wannan zaka same shi cikin alkur'ani wurare da yawa ya ba da misali yana cewa kamar aya ta 31 ta suratu Muhammad wacce Allah ke cewa wala nabluwannakum wannakum madaukake ce wala wannakum lalle za mu jarabce ku hatta na na'lamal mujahidin sai mun san suwaye masu dagewa minkum daga cikin ku sai mun sani wato za mu jarabce ku hatta na alama zuwa lokacin da muka san suwaye masu dagewa a cikin ku wasabirin suwaye masu hakuri wa nabdu akhbarakum za mu jarabci labaran ku ka koma suratul ma'ida Allah ke cewa ya ayyuhallazina amanu la yabluwannakum Allahu bi shay'in 94 ta suratu suratul ma'ida wato Allah yake cewa ya ayyuhal ladzina amanu ya ku wadanda suka yi imani lanabluwannakum layabluwannakum Allahu bi shay'in min as-sayd Allah zai muku wata jarabawa a zamanin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka saukar da shari'o'in nan ga manzon Allah sai ya zamanto Allah in ya saukar da doka yakan jefa jarabawa a ciki lokacin da aka shar'anta ibada na aikin haji Allah ya sa jarabawa ciki Allah baraka wa ta'ala ya haramta wa mutumin da ya shiga harami ya yi farauta idan ka riga ka shiga ihram ka da ikon yin farauta to sai Allah ya ce Allah baraka wa ta'ala cikin wannan aya aya ta 94 ta suratul ma'ida ce ya ayyuhal ladzina amanu la yabluwannakum Allahu bi shay'in min as-sayd Allah zai muku jarabawa da wasu dabbobin farauta kun fita daga madina za ku je makka kana tafiya sai allah ya turo dabban farauta ta zo kusa da kai zamanin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda duk ya shiga harami haramun ne ya yi farauta wannan yana daga cikin sharuɗin ihram har yanzu har zuwa tashin kiyama wannan ka'ida ce amma a lokacin da aka saukar da wannan dokan Allah ya ce zai jaraba imanin sahabban manzonsa saboda haka kana cikin tafiya sai ka ga saniya eh, akuyan daji ko eh, gada da sauran dabbobin da duk Allah ya halatta maka kai farautar su ka je ka kwanta ya zo su kwanta a gefen ka yana ma ka. yasa Allah ya ce tanaluhu aydikum wa rimahukum hannu in ka mika zaka kama ba sai ma ka dauki kibiya ka harba ba ga ka a kwance ga zomo yana ta ture ka wannan jarabawa ce Allah ya yi amma kafin a musu jarabawan Allah ya saukar da aya ku sani za a muku jarabawa amma aya ta zo saboda hatta annabawan farko Allah tabaraka wa ta'ala ya musu jarabawa mutanen su da dama suka yi felin wannan dalili yasa Allah eh, eh, wato eh, ya saukar musu da azaba nau'i daban-daban amma sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zababbu ne don haka yasa suke cin jarabawan Allah Allah ya ce musu tabaraka wa ta'ala ya ayyuhallazina amanu ya ku waɗanda suka yi imani la yabluwannakum Allahu bi shay'in min as-sayd lallai Allah zai muku jarabawa da wasu abubuwa na farauta tanaluhu aydikum wa rimahukum hannunku zai iya kamawa haka makaminku mashi ma zai iya kama maka ba sai kayi amfani da kifiya ba ka san harba mashi ya fi wahala akan harba kifiya annabi eh, eh, Allah tabaraka wata'ala ya ce hatta mashi da mutum yana iya samun dabba da shi li Allah me yasa Allah zai muku wannan jarabawa Allah zai yi ne saboda ya sani man ya khafuhu bil gaibi cikin kusa habbai waye yake tsoron shi a goye Allah zai yi ne don me don ya sani waye a cikin ku yake tsoron sa hakikatan man ita da ba'da zalika bayan an gaya muku wannan jarabawan za ta zo wanda ya taka wannan dokan falahu azabun alim to ku sani yana da azaba mai radadi a wajen Allah a ranar tashin kiyama saboda tun da an riga an gaya muku jarabawa na zuwa an muku ishara da ita wanda ya taka wannan doka to fa zai tarar da azabar Allah kaga nan ma an samu eh, ayar da Allah ke cewa li ya'lama Allah kamar misali aya ta 142 da muka karanta a baya mun karanta ta am hasibtum an tadkhulul jannata hasibtum an tadkhulul jannata ko tamani kuke za ku shiga gidan aljanna cikin sauki walamma ya alami Allahu allazina jahadu minkum tun Allah bai san waɗanda suka dage akan wannan addinin ba daga cikin ku su waye suka dage suka rike addinin nan riko na gaskiya wa ya'lamu sabirina kuma su waye masu hakuri wato kuna tamani za ku shiga aljanna tun Allah bai muku jarabawa ba don ya sani walan ma ya alamillahu kafin Allah ya sani masu dagewa cikinku uh, wa ya alama sabiri na masu haƙuri daga cikinku waɗannan ayoyi suna da yawa wato wa amsalu hadhihi al fiha mushkila in ka karanta sai ka samu a'a ashe da Allah bai sani ba sai yayi zai sani kaga an samu mushkila kenan ko me aqidar ahlus sunna ibn usaymin yace aqida ta ahlus sunna uh, ana fassara waɗannan ayoyi ta fuskoki guda biyu na ɗaya wa jalla الله da وجل بعد Gairu ilmihi bihi به قبل وقوعه ilimin Allah da ake magana a kai cikin alkur'ani guda biyu ne akwai ilimi na farko wanda tuntun tuntuni Allah yana da shi yana da shi ya riga ya san abu kaza zai auku kaza a ranar kaza an gane ko ya ce na biyu ilimin Allah shine wanda Allah ke bayaninsa na lokacin da abubuwan da ya san za su auku suke aukuwa to a iliminsa na daidai wannan lokaci shine Allah ke bayaninsa kuma cikin alkurani don haka ilimin Allah yana zuwa kashi biyu wancan ilimin da kaji ana magana Allah ya san komi na'am yana da cikin alkur'ani Allah ya riga ya san komi tun bai halicci komai ba ya riga ya sani wannan ilimin yana nan to amma kuma lokacin da abubuwan suke aukuwa sai zamanto wani ilimi ne na Allah tabaraka wata'ala kashi na biyu wanda aka yi mana bayanin sa a cikin alkur'ani Allah ya sa mun gani sannan yana cewa inna ilmallahi azza wa jalla ba'da wuqu'ihi gairu ilmihi bihi qabla wuqu'ihi لأن علمه به قبل وقوعه علم بأنه سيقع علم الله كافٍ أبين يأوكو daban ne da ilimin Allah bayan abin ya auku Allah ya samu gani ilimin Allah kafin abu ya auku Allah tabaraka wa ta'ala ya sani zai yi abu kaza a lokaci kaza ya sani amma bayan abin ya auku wani ilimi ne daban na Allah tabaraka wa ta'ala in ji ibn al kuma haka zaka tarar cikin ya yace wa ilmuhu bihi ba'da wuqu'ihi ilimin Allah a bayan wani abu ya auku ilmun bi annahu waqi'un ilimi ne na cewa abun ya riga ya auku amma ilimin Allah kafin abun ya auku ilimi ne na cewa abu kaza zai auku amma ba bayan ya auku ba haka ne ko saboda haka ilimi ne kashi biyu labudda wancan ilimi Allah yana da shi kafin abu ya auku kuma Allah ya san dole abin zai auku babu shakka a kuma tsarin da Allah ya ga dama ya auku amma dai ilimin Allah a bayan aukuwan abin daban ne da ilimin Allah kafin aukuwan abin Allah tabaraka wa ta'ala ya samu gani wato magana tana da tsawon gaske sai ka nemi minhaji sunna na shekul islam ibn taimiyya mujallar na farko shafi 296 ko ka nemi majmu'u fatawa mujallar na goma sha shida shafi na ɗari uku da ɗaya har zuwa shafi na ɗari uku da hudu ka ga magana mai tsawo dangane da ƙaddarar Allah da nufin Allah da kuma ilimin Allah domin dukkansu suna tafiya ne akan wannan tsari ilimin Allah yana daidai da ƙaddara da ya hukunta abubuwa yana cewa ibnul usaimin yana cewa ونظير هذا من بعض الوجوه الله عز وجل مريد لكل شيء حتى المستقبل الذي لا نهاية له Allah ya yi nufin duk wasu abubuwan da za su auku nan gaba komai yawansu kuma komai daɗewa Allah ya riga ya gama nufi tuntuni wannan ita ce al'irada azaliya. Allah ya sa mun fahimta lakin na eh, sai dai wancan al'irada da ake magana al'azaliya tuntuni Allah ya yi nufin abu kaza zai auku abu kaza zai auku abu kaza zai auku to amma wannan al'irada ɗin daban ce al'irada na biyu ita ce al'irada al-muqarana allati takunu inda al'amal nufin Allah kashi na biyu shine lokacin da aikin ke aukuwa saboda haka al'irada cikin alkur'ani zaka same su suma suna zuwa ne yana zuwa a kashi biyu al'iradatul azaliyya sannan akwai al'irada al-muqarana lil sai ya ba da misali yace tuntuni Allah ya riga ya nufin duk abin da zai kamar yadda hadisi ya karantar da mu Allah ya halicci alkalami ya umarce shi ya rubuta duk abin da zai yi alkalamin ya rubuta an gama rufi'atil aqlam wa jaffati suhuf duk abin da zai auku Allah ya gama amma kuma sai ya gaya mana a suratu yasin inna ma amruhu idza arada shay'an amruhu idza arada shay'an Allah tabaraka wata'ala yace al'umurnin Allah wato idan yayi nufin wani abu ya auku in yayi nufin wani abu ya auku an ya kula lahu sai ce masa kun kasance fa yakun sai abin ya kasance in ya riga yayi nufi kaga wancan nufi na farko kenan yace masa kasance an koma irada ta biyu Allah ya sa muna fahimta dama can Allah ya riga ya yi nufin abubuwa za su auku amma lokacin aukuwan abubuwan ko arada an ya khaluqa fil mustaqbal fa hada ghairu iradati al muqarana cewar Allah tuntun ya rubuta cewa zan yi kaza zan yi kaza kuma ya yi nufin zai yin kaga kenan wancan kaddara daban sannan nufin daban ilimin daban yanzu da abin ke aukuwa Allah tabaraka wata'ala yana masa irada ta biyu kasance yadda da na yi nufi kun kama a rattu min qablu ka auku yadda da can na yi nufi sannan sai abin ya auku yadda da Allah ya nufi don haka an samu al'irada kashi biyu wannan ita ce aqidar ahlus sunna domin matsala ce wacce take da rudu mai yawan gaske wanda an samu rarrabuwan kan al'umma a dalilinta wanda kuma wannan magana da ibn al ya faɗa babu shakka ita ce magana da shekul islam ibn taymiya in ka duba littafinsa da ake kira minhaji sunna mun ce mujallar na farko shafi na 296 haka kuma littafinsa da ake kira dar'u ta'arudil aqlin naqla mujallar na biyu shafi na 324 shekul islam ibn taimiyya yana cewa innal iradata nufin allah tankasimu ila azmin wa qasdin kama ajiye batu ta sashin Allah tabaraka wata'ala ka dawo ta sashin mutum idan walillahi masalul a'la idan misali dan adam zai aikata wani abu abubuwa biyu ne ke tare da shi na ɗaya akwai ainihin nufin aikin sannan na biyu akwai azaman aikata wannan aikin abubuwa guda biyu nan suna tare da mutum inji ji shekul islam ibn taimiyya yana cewa wato da التي تسبق الفعل nufin da kake da shi kafin ka aikata abin wa samma azman da larabci wannan shi ake cewa al'azmu ai ina da kudirin zan yi kaza za ka samu mutum yana da niyyar ya tafi maka tsawon shekara guda ko shekara biyu da suka wuce yana da wannan nufin a zuciyarsa ya je maka kaga wannan ana ce masa al'azmu a zuciyarka kana da yunkurin zaka to amma ainihin wato nufin tafiya da ake ce ma alƙasdo lokacin da ka tasan matafiyan na yi yunkurin tafiya wancan dama ina da nufi ne yanzu na yi yunkurin tafiya yunkurin tafiya ba a yinsa sai lokacin da ka gama shiri za ka bar gida kaga wancan nufi kana da ita da daddiya tuntuni dama kana da shirin za ka yi kaza ranar kaza ko a shekarar kaza amma lokacin abin in ya yi sai ka yi azama na aikata wannan abin kaga kenan a jikin dan adam ma ana samun al'irada kashi biyu ba a misilta Allah tabaraka wa ta'ala da wani abin da ya danganci halittunsa walillahi al-masalul a'la amma shaykhul islam ibnu taymiya yana cewa wannan haka yake hatta cikin ayoyin alqur'ani kuma haka yake hatta nassi na ayoyi da suke magana akan aqida yace wa amma al-iradatu tamma cikakken al-irada cikakken nufin Allah cikakken nufi na Allah Ta tabaraka wata'ala allati takunu ma'al shi shine lokacin da abin zai auku wancan nufin Allah ya riga ya yi tsari ne wannan plan ne Allah ya gama ya aje kuma ya san abin zai auku amma cikakken nufi na Allah yana aukuwa ne a lokacin da abin zai auku shi sa Allah yake inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun kun fayako sai Allah ya ce masa kasance sannan sai abin yana kasancewa kaga kenan da da Allah ya yi nufin farko bai ce kasance ba sai da Allah ya yi nufin aukuwan abin lokacin aukuwan abin sannan sai aka ce mai kun sannan wannan abin yake aukuwa shekul islam ibn taimiyya ya ce wahiya tusammal qasdu ana kiransa al qasdu fa hadhihi la tata'akhkhar an al wannan al'irada irada din ba ta jinkiri tare da aukuwan abu tana zuwa ne daidai lokacin aukuwan aiki saboda haka ai wasu malamai suke cewa Al'irada ta Allah akwai al-azaliyya wacce dama can Allah tabaraka wa yana tare da ita ya hukunta komi zai auku sannan al'irada irada da take tare da al wato shine ake cewa al-muqarana al-muqarina bil fi'li al-irada ta Allah wacce ba ta ba ta rabuwa da aiki a lokacin da abu ke aukuwa lokacin nan al'iradan Allah ke aukuwan ba wai da ba Allah ya sa kuna fahimta wancan al'irada ta da tana nan amma wannan al'irada ta biyu ita ce mafi muhimmanci domin dama Allah ya ce zan yi kaza amma lokacin aukuwan kazan bai yi ba saboda haka wannan al'irada ta biyu aikin ta bai ba da lokacin aukuwa yayi sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ma abun kun fayakun kaga daidai wannan lokacin sai ya zama abin yana aukuwa fayakunu kama sha Allahu kama kaddar Allahu kaga kenan almashi'a al-irada na biyu Sheikhul Islam Ibn ta'imiyya ya ce ya fi muhimmanci akan al'irada na farko saboda lokacin aukuwan aikin lokacin Allah tabaraka wata'ala yake sanya masa al'irada irada dinsa ga yanda nake son abu kaza ya auku ya auku fari ko baki ko dogo ko gajere ko yanda Allah ke so daidai aukuwan abin lokacin al'iradan nan yake kasancewa ah, saboda haka shekul islam ibn ya ce wahiya ah, fa hadhihi la tata'akhkharu an al-fi'li wa hadha huwa al-qawl al-wasf fi hadhihi al-mas'ala ka duba majmu'u fatawa mujallad na 16 shafi na ɗari uku da ɗaya zuwa shafi na ɗari uku da hudu a can kuma yana cewa fa huwa subhanahu ka daraha idan Allah ya yi nufin wani abu zai auku alima Allah ya sani annahu sayfa'aluha zai yin kamar misali dama ya rubuta zan yi kaza ran zan yi kaza ya riga ya sani ya rubuta fi idan lokacin yayi zan ya riga ya rubuta sai ya ce wa arada an yaf'alaha fi waqtiha sannan kuma Allah ya yi nufi idan lokacin yayi to zai aikata wannan abin sai ce fa idza jaa idan lokacin zo fala budda min iradati fi'l mu'ayyan wa nafsul fi'il Da haka in lokaci ya zo dole ne a samu al'irada tare da wannan aikin in ba haka ba aikin ba zai samu ba wala budda min ilmihi fi yaf'aluhu sannan dole ya zamanto lokacin aukuwan wannan abin akwai ilimin Allah tare da abin ba wai ilimin Allah dama can yana nan kafin abin ya auku ba wancan ilimin ne kadai ba saboda kasancewar Allah tabaraka wa ta'ala ya ce inna ma innahu inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun ba ce kun fa kana ba kun fa yakun yazo da mubari ko yana aukuwa kenan abubuwan suna aukuwa tare da abubuwa guda uku duk abin da kaga yana aukuwa a duniya yana aukuwa tare da abubuwa guda uku na ɗaya yana aukuwa tare da ilimin Allah a daidai lokacin kamar misali ya kasance an yi hatsari a yanzu to kar ka ɗauka dama can da yake Allah ya riga ya rubuta za a yi hatsari shi kenan sa ya riga ya wuce la lokacin da ake hatsarin nan akwai abubuwa guda uku na ɗaya akwai ilimin Allah yana tare da abin inch by inch yanda abin ke aukuwa Allah yana tare da shi ilimin na nan tare da wannan abin na biyu nufin Allah al'irada yana nan tare da abin yanda accident din zai auku yanda Allah ya tsara haka fa abin zai auku kenan dole sai ya zama akwai al'irada inda wuqu'il fi'l sannan na uku ya zamanto kaddaran yanda Allah ya tsara shi a wancan littafin haka zai auku waɗannan abubuwa guda uku haka suke aukuwa in ka karanta waɗannan littafai haka zaka gani wato ya saba da aqidu na wasu mazhabobi kamar misali mazhaba ta alkhawarij da mazhaba ta al ba haka nan suke dauka ba amma aqidar ahlus sunna wannan ita ce kamar da muka yi bayani ah, kuma ibn usaymin yana cewa Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗi haka ne saboda tabbatar mu musulmi lokacin da yake samun ladan aiki shine lokacin da ya aikata wannan aikin duk da cewa Allah tabaraka wa ta'ala ya riga ya tsara kuma ya sani su waye masu samun ladan shi amma babu wanda zai samu ladan sai wanda ya tabbatar lokacin da aka yi wannan aiki ya yi aikin nan bisa ga sharuɗan da ake samun lada a kansa to wannan ne yake samun lada akan aikinsa daidai lokacin da ya aikata to bayani na biyu wanda muke cewa ya kamata mu yi game da waɗannan ayoyi shine me dalilin da ya sa Allah tabaraka wa ta'ala bai ba mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nasara ba akan makiyansa sai da aka kai ga gwabza yaki mecece hikimar don babu shakka akwai hikima ta Allah tabaraka wa ta'ala game da yaƙin da ke aukuwa tsakanin musulmai da kafirai me yasa Allah ba zai ba da nasararsa ga musulmi ba kai tsaye sai an kai ga gwabza yaki ina ganin za mu takaita mu yi hakuri insha Allah gobe za mu yi bayanin fa'idojin da suke tare da wannan hikima kafin mu ci gaba da tafsirinmu a yi hakuri nan za mu dakata Allah ta baraka wa ta'ala ya ba mu lada abin da muka faɗa Allah ya gafarta mana kuskure da ya auku اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ibrahim وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل سعرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله